wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira alhamdulillah yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gurguje huduban ta yi magana a kan wani babban abin da ya kamata mumini ya riƙe wanda ya kamata a ce yanzu kowace masallatai da ko ina da ina a yi ta juyo da hankalin mutane akan wannan gaban ba don komai ba saboda mutane su dawo cikin hayyacinsu su fuskanci ubangijin da tabaraka wa ta'ala wanda idan ka miƙa mishi a kuffuta da ru'i ka yi wa Allah haka to Allah baya juyar da hannun face sai ya baka abin da kake so ba wani abu bane ya kamata mu fake da shi a wannan gaba da muke ciki yan uwa shine mu yawaita addu'o'i mu gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala kukan mu gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala halin da kasan mu take ciki mu gaya masa halin da muke ciki da halin da shugabannin mu suke ciki tare da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowa da komai sanin halin da muke ciki babu abin da ya kai addu'a yan uwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a hadisi yana cewa addu'a usilahul mu'min ita addu'a ita ce wato takobin mumini da ita mumini yake sa ya yanke dukkan wani bala'i da ya dame shi wasu masallatai da dama waɗannan yaran ana surutu kai wasu da dama a sun yi maganan cewa a masallatansu za a fara alkunut da sauransu to yana da kyau bayan wannan kuma babban alkunutu in ka je sai ka rage bacci yan uwa a rage bacci da daddare a yi ta bacci a ta bacci in ka kwanta kawai sai in ka tashi sallah asuba a dan tashi a dan yi na filfili rakaa biyu raka uku a gaya raka hudu a raka biyar goma a gaya wa Allah tabaraka ta'ala halin da kake ciki a gaya wa Allah damuwan yan uwanka da damuwan da kasan nan take ciki Allah tabaraka ta'ala Allah a hannunsa komai yake tabaraka ta'ala shi zai yayi mana shi zai yayi mana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan annabawan Allah sunnar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora annabawa akai in sun shiga cikin damuwa to za ku ga maza maza sun koma gurin Allah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi garin Da'ifa maka an kori annabi mutanen maka kafaran maka sun ƙi su karɓa annabi sun kuma hana a fahimci da'awansa manzo Allah sai ya tafi garin Da'if garin ɗa'ifin ma da ya je aka haɗa shi da wawayen yara suka jefi manzo Allah suka faffasa masa jiki manzo Allah yana kan hanyarsa ta dawowa yake wannan addu'a Allahumma ilayka ashku dafa quwwati Allah gurinka nake kai rauni na ni ina da rauni to Allah ina kai kukan rauni na zuwa gurinka wa qillata hilati da karancin wayo na wa hawani alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi Allah kai ne ubangijin rauna na kuma kai ne ubangiji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya taro roƙon Allah yana kiran Allah yana kiran Allah yana gaya wa Allah har Allah ya yi masa dukkan damuwansa haka annabawan Allah a cikin alkur'ani za ku duba ku ga duk annabin da ya shiga wani bala'i shi ma yana kiran Allah tabaraka ta'ala Allah ya kawo masa doki misali ga annabi ga ga ga annabi Nuhu alaihi salam lokacin da annabi Nuhu ya fada cikin bala'i Allah ya ce walaqad nadana nuhum falani'mal mujibun annabi Nuhu ya kira mu ya daga nu ya gaya mana halin da yake ciki falani'mal mujibuna madalla da masu amsa kiransa Allah ya ce wana jainahu wa alahu min al-karbil azim da shi da iyalansa gaba ɗaya muka kubutar da su daga cikin bakin ciki mai girma daga cikin damuwa wanda yake mai girma waje alna zurriyatahu humul baqin Allah ya ce muka sanya zuriyansa su ne za su wanzu a bayan ƙasa saboda yayi addu'a ya kira mu sannan ka tafi Allah tabaraka wa ta'ala ka yi faɗa akan annabi Ayyub alaihi salam lokacin da Allah ya jarrabe shi da yawan ciwo da yawan bala'i gashi mutum mai dukiya ya talauci mai lafiya lafiyar ta tafi ‘ya'ya duka komai nashi da iyalansa da matansa da ‘ya'yansa lokaci ɗaya Allah ya kwace saboda shaidan ya gaya wa Allah ya ce ai ayuba yana bin ka ne saboda ka ba shi yawan dukiya Allah ya ce ba dan haka bane amma bari ka ga ya kwace dukiya ya ci gaba da bin Allah shaidan ya ce a Allah saboda to yana da wannan ya'ya da ka bashi da wannan mata ba dole bi ka ba Allah ya ce ba dan haka bane ya ce bari ka gani aka sa gini ya rufsa kan 'ya'yan duka suka mutu matan suka rabu da shi ya zama shi kadai kuma yana ta bin Allah yana ta addu'a shedan ya gara cewa hawa Allah ka kwace lafiya lafiya ka bar shi da shi da bai da lafiya zai rabu da kai Allah ce to ka ga lafiyar ma sai aka kwace sai dai zama na jikin Annabi Ayuba tsutsa yake tsutsa da ka sani jikinsa yana tsutsa ko ina jikinsa ya riɓe ya taho kansa sai ya ce ubangiji ina roƙonka idan ya zama da duk jikina an samu wannan harcen da rage nake ambatanka da shi idan ka ɗauke shi kuma da me zan ambace ka sai Allah ya ce shaidan ka gani ce to sai Allah ya kunyata shaidan sai Allah ya ba shi lafiya ya dawo mai da dukiyansa ya ƙara aura mai wasu matan ya ƙara ba shi lafiya sannan kuma ya ba shi wasu ƴaƴan duka saboda addu'a shine Allah anan yake faɗa wa ayyuba izna da rabbahu anni massani durru wa anta arhamur rahimin annabi ayyuba shima yana addu'a sannan ga annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya tafi ya tafi Allah ya ce wa izza ba mughadiban fa zanna allan naqdir alaihi nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka kama shi a cikin kogi aka yi ƙuri'a jirgin ruwa zai faɗi aka jefa shi cikin ruwa ana jefa shi akwai irin babban kifi kawai sai ya haɗi annabi Yunus a cikin cikin kifi annabi Yunus sai ya ka sai munajati sai ya kira Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin cikin kifi Allah tabaraka ta'ala ya ce yana kiran mu mu kuma fastajabna lahu lokaci da sai muka amsa masa wa najjaynahu minal gammi Allah ya ce muka tseratar da shi daga bakin cikin da yake ciki a cikin cikin kifi annabi Yunus shi kadai ne Allah ya ce a'a wa kadhalika nunjil mu'minina haka muke tseratar da duk wani wanda ya imani ya roke mu akan dukkan bala'i da yake ciki da haka yan yan uwa ubangiji yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ina jira kawai ku roƙa ne zan baku innal Kabiru na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin duk wanda suke girman kai suna ganin ba za su roƙi Allah ba ba za su bautawa Allah ba waɗannan jahannama ne koman su Allah ya tsare mu to a cikin 'yan uwa bayan wannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana da wata magana mai kyau yana cewa ni ba damuwa na wato a amsa min addu'a ba ce kawai damuwa na ba amsa addu'an ne damuwa na ba damuwa na in yi addu'an dan domin ka san ba za a amsa maka ba sai kai to duk lokacin da kaga Allah ya kinsa maka a zuciyanka kai addu'a to bai kinsa maka ba sai dan yana son kawai ka roƙa ya baka dan haka kawai kowa ya ta roƙo ba kuma irin roƙon da ake ba fa kana yin sallah to astaghfirullah Allah ka bani kudi Allah ka bani a wannan wasa kake wasa kake Allah za ka roƙe shi ne inna Allah yuhibbul mulhina Allah yana son masu naci ka yi ta yi ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Ghaffaru ya Wadudu ya Azim ya Jabbaru ya Mutakabbiru kana kiransa kana kirari kai da kanka za ka ji jikinka ya fara ansawa kana kiran babban sarki to a lokacin daga jikinka ya fara amsawa shikenan lokaci daya sai kuma ka ce to Allah ga bukata ka yi wa ƙasanka addu'a ka yi wa kanka addu'a Allah kiyaye maka imanin kai kiyaye maka lafiyan kai kiyaye maka ƴaƴan ka kiyaye maka zuriyanka ya kiyaye maka musulmai gaba ɗaya ya shiryar da shugabanninmu mu ai ta yin addu'a an ce za a je ai ta yin alƙunuta ana yi wa shugabanni to ko za a je alƙunutin kar ka je a garin alƙunutu kuma baka san ila addu'an ka karɓaɓɓiya ne. Allah ka dammare su Allah ka tsine musu shi shikenan ya tsine musu kuma sai ka ga tsinuwan ya fara aiki akan ka fara maka aikin tsinannu da haka abin da aka fara yi Allah ya shirye su Allah ya sa musu rahama a zuciyarsu Allah ya ganar da su a yi ta addu'a mun so a ce da tun da wuri muka sanar bayan hudu bayan mun yi sallah juma'a mu ba sharatan yan uwa kowa ya haƙuri ya zauna a yanda yake ko babu komai za mu ɗan karanta abin da za mu karanta albarkacin waɗanda muke tare da maza da mata da yara da ake nan mu yi addu'a ko na minti biyar halin da muke ciki Allah ya yi mana dukkan wani wanda yake da bukata Allah ya biya masa bukatansa dukkan wanda yake da damuwa karama ko babba Allah ya yi masa damuwansa wanda yake marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mawaki yana cewa babban malami yana cewa saraftu ila rabbil anami matalibi wa wajjah wajahtu wajhina wa huwa ma'aribi yace duk damuwa na duk abin da nake nema na miƙa wa Allah na miƙa masa kai na dungurungum ina miƙa hannuna ilal malikil a'la alladhi laysa fawqahu malikun zuwa sarkin da wanda samansa babu wani sarki yurajja saibuhu fil mata'ibi duk lokacin da aka shiga bala'i Allah tabaraka ta'ala shi ake jiran ya kawo doki ila samadil barril ladhi fada juduhu wa ammal wara turran bi jazalil mawahibi zuwa ga wanda dukkan halittu suke nufansa da baka bukata wanda falalarsa ta game karami ta game babba ta game na sama ta game na ƙasa muqili idza zallat biyan na'lu asiran hatta tuntube in nayi hancin takalmi na ya tsinke Allah zan roƙa ce Allah ka bani sai sa manzo Allah ya faɗa yace ku tambayi Allah ku roƙi Allah ko da daidai da gishirin miya na gidanku annabi ya ce kar ku ji kunya kana tashi Allah ne kana roƙon mi akwai ne Allah bani gishirin miya yau bani da gishirin miya Allah takalmi na ya tsinke rigata ta yi kaza Allah ka bani kar ka ji kunya ka roƙi Allah Gracias. kana roƙon wanda yake da shi ne yana jira kawai ka ce banne shi kuma zai baka da ka yan uwa halin da muke ciki muna hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan ƙasa rayuwa ta yi kunci kun ga halin da ake ciki to mi ta addu'a Allah ya gyara mana bayan mun yi addu'a sannan kuma mu motsa mu gyara da kanmu mu gyara da kanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa abu biyu ake yi aiki bayan kayi aiki sannan kuma sai ka addu'a mumini haka yake yake tafiya fuka-fiki biyu imani da addu'a wadallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastaklifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min kabli wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yi imani yi aiki sannan yi addu'a aikin wanne za a yi yanzu kun ga aikin nan da aka ɗauko na ciwon zanga-zanga wasu marasa kishi sun zo sun kashe ta ko to ba damuwa kamar yadda muke daɗa jaddadawa kowa ya yi ƙoƙari ya tanadi lokacin da za a zo shekara biyu ne nan gaba zuwa uku za ku ga an kaɗa gangan zaɓe to shikenan matukar ba su gyara ba to kowa tun yanzu a fara harra da mutane ka tanadi ƙuri'anka ka kuma kiyaye imaninka da zuwa dan baka dan taliya a baka dan atamfa a baka dubu biyar ka ɗauki katin zaɓe ka bayar wallahi tallahi kar yadda haka tun yanzu mu fara addu'a to idan muna addu'a muna addu'a ya kai bi izinin Allah tabaraka wata'ala Allah zai kawo mana canji cikin sauki muna roƙon Allah Allah ya kawo mana saukin rayuwa Allah tabaraka ta'ala ya cire mu daga cikin wannan hali da muke ciki yan uwa a yawaita addu'a wanda bai wanda yake da shi duk kankanta ka taimakawa wanda bayi da shi makwabci ya taimaki makwabcinsa musulmi ya taimaki musulmi da Allah kar a yi ruwa kar a yi ruwa albakhilu aduwullahi walau kana aliman haka malamai suka ce marowaci abokin gaban Allah ne ko da masani ne da aka karka zamanto marowaci kana da shi dan kaɗan ka cire ka bayar ka ci ka koshi kar ka bar ya'yan makwabtanka su fita suna neman abin da za su ci a wannan halin mu taimaki juna mu tallafi junanmu abin da muke da shi mu ɗauka mu bayar Allah ya wadata mu da falalansa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad qumu ila salatikum yarhamkumullah جلاله أن الإنسان ذو مقام عظيم ومنزل كريم ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم فأي تقريم بعد هذا التقريم دكان godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai karamci mai baiwa rafa sha'anar insan wanda ya ɗaukaka sha'anin ɗan adam mutum al'amarinsa maɗaukaki ne mai girma ne wa abdaka alaihi alfuyudatul ihsan ya kwaranya izuwa ga ɗan adam kwaranyan kyautayi masu yawa duk abin da ka gani a duniya to duk Allah ya yi shi ne saboda ɗan adam wanda zai lakum ما في الأرض جميعا ونشهد أن لا إله إلا الله ناشهد باب أبو بوتا وادا غسكيا سيشي كدي الله سبحانه وتعالى الآمر بالعدل والإحسان mai umarni da adalci da kuma tausayi wa ashadu anna muhammadun rasulullah na shaida cewa annabi muhammadu manzan Allah ne nabiyul insan annabi ne kuma shi ma dan adam ne aksarul halki rahmatan ya fi kowane halitta tausayi sha sa Allah ya masa kirari da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa azamuhum tahalliyan bil hisalil hisan shine mafi girman su wanda yayi ado da kyawawan halayya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sirri da amincin Allah tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa masu gaggawa izuwa ga riskar daraja ta yardar ubangiji amma bat fatakullaha ibadallah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah kuwa shi tsoron Allah kiya za kiya khairu zat ita ce fiyayyen guzuri izuwa ga ranar kiyama wa tariqul ilal ila al mardati rabbil ibad shine tafarki wanda za a nemi yardar ubangijin bayi wata zawadu Allah subhanahu wataala yana cewa ku nemi guzuri wa inna khairaz zadi kuwa amma mafificin guzuri guzuri shine tsoron Allah wattakuni ku ji tsoro na ya ulil alba, ya kuma su kaifin hankali ibadallah ya ku bayi ku sani laqad aqsama Allahu jalla jalaluhu Allah subhanahu wata'ala ya rantse da zatinsa anna insana zu maqamin azim sani cewa dan adam yana da daraja mai girma yana da fifiko mai girma dan adam halitta ne da babu halitta irinsa wa manzilil karim yana da yana da na karamci alam yakun rabbuna tabaraka wa ta'ala shin ubangijinmu bai faɗa bane a cikin littafinsa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam cikin kyawun sayuwa fa ayyu takrimi ba'da hadha takrim wani karamci ne baya wannan karamci wa ayyu makamin ba'da hadha makam wani daraja ne bayan wannan darajan mai girma wa zalikal khalqu fi ahsani taqwim Allah ya halicci wannan halitta cikin kyawun sari cikin kyawun sayuwa wacce ce kyawun sayuwa huwal aklu fifikon da Allah ya bamu shine hankali inda muka bambanta da kowace halitta kenan dabba da Allah ya halice shi ba hankali itace haka iska haka ruwa haka duk dabbobi ba su da hankali kai ne da Allah ya tashi saboda kai ne mai kima mai daraja sai Allah ya baka hankali don ka raba gaskiya da karya don ka raba kyakkyawa da marar kyau saboda kai ne Allah ya yi wa duk abin duniya ma saboda kai Allah ya halicce su to wannan shine darajar da ka samu shine bambancinka ka da sauran halittu idan ko ka zo ka yi rashin hankali to balhumu kal an'am balhumu adal sai mutum ya zama to kamar dabba gwara ma dabban da shi saboda haka wa ma adraka kamar aql mamakin wannan hankali al'aqlu wannan hankali allazi allat bihi darajatul insan an gairihi min al mahluqat wanda wannan hankali ne dan adam ya fi kowane halitta daraja da girma a wajen Allah Bakana kana bihi ka inda Allah fawqa manzilatil kainati masayinka darajanka a wajen Allah fiye da sauran halittun ubangiji saboda wannan hankali da ya baka wa zalika wa bi zalikal aql da wannan hankalin ne istahaqqa an takuna mahalukatu musakharatun lahu da wannan hankali ne Allah ya kore maka duk wani halitta saboda wannan basira da hankali da ya baka sai gani dan adam yana kama zaki sai ga dan adam yana kama kura sai ga dan adam yana wasa da maciji sai ga dan adam yana kama giwa yayi tasarrufinsa da wannan hankalin ne ba da karfinka ba ne saboda haka ka gane cewa kai dan adam kana da hankalin rarrabe gaskiya da karya sannan kuma ka gane kiman dan adam fiye da kowane irin halitta saboda haka allah ya sakhara maka duk halittunsa duk wani jirgin sama duk wani mota duk wani halitta saboda kai allah ya shi wa khairatul masuqatun ilaihi duk wani alkhairi arziki ni'ima mata gonakai duk abin da ka sani na arziki Allah ya hore maka su ومن تدبر القرآن ال... ومن تدبر القرآن wanda ya zauna yayi tadabburi ya lura da Alkur'ani mai girma alima zalikal ilm yaqin zai san wannan a ilimi na tabbatarwa fa wajada fi zikril hakim zai samu a cikin alkur'ani in kana karanta alkur'ani sai ka ji Allah yana cewa wasakhara lakum na kore muku na kore muku ma'ana duk wani abin halitta na kore muku sai ka ji a wani guri Allah yana cewa wa anzala lakum in Allah ya saukar da ruwa saboda ‘ya'yan Adamu ne yanzu gashi muna mun yi rashin ruwa ana ta cewa Allah ya kawo ruwa to ruwan kai dan Adam kai zaka amfana da shi shara'a lakum in aka ce an shar'anta muku kaza halal kaza haramu karka ci naban wani karka kashe wani karka yi kaza to da kai dan adam Allah yake magana ba da wani dabba ba wa atainakum mun ba ku kaza mun ba ku kaza mun yi muku kaza to da dan adam ake magana ba da dabba ba ba da iska ba ba da aljani ba fal kaunu ayyuhal insan musakharun laka duk wannan halitta Allah ya hore maka su wa mahalukun duk abin halitta min ajlika saboda kai Allah ya halicce su shi yasa Allah yake cewa suratul bakara huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ma fil ardi jami'an halaka lakum duk abin da yake doron kasa Allah ya halicce shi ne saboda dan adam ba wani abin da ya fi karfi dan adam a cikin doron kasa saboda haka wa baka Allahu aklan Allah ya baka hankali yumakkinuka min tafa'uli ma'a tilkal mahalukati ka tabbata ka kasance ka nusu ka yi mu'amala da wannan halittu wa yu'inuka ala ittifa'i bitilkal musakharati sai ka amfana Allah ya taimake ka ka amfana da wannan abin da Allah ya sahara maka sun Allahi wannan aikin Allah ne allazi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima ta'malu ibadallah wannan hudubar mu ta yau tana bibiyan me ya faru a bayan zanga-zanga me natijar bayan zanga-zanga wani sako aka isarwa shugabanni bayan zanga-zanga wani irin zalunci aka yi a cikin zanga-zanga wannan ita ce muke so mu haska wa al'ummar duniya saboda mu gane adam halin da muke ciki mu san cutar da muke ciki sannan mu nemi maganinta da yawa daga cikin malamai suna cewa to mu je mu yi addu'a addu'a abu ne mai kyau قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى Allah subhanahu wa ta'ala ya wani guri na cewa ud'uni astajib lakum ku ni zan amsa muku addu'a saiful mu'minina addu'a ita ce takobin mumini amma matsalar da muke da shi ba mu gane cutan da yake damu ba matsalar mu yanzu ba addu'a ba ne ba addu'a bane a kana da masallaci dubu kaza na juma'a kana da masallaci kaza a je ai addu'a ba shine matsalar ba ba shine matsalar ba inda za mu yi shakkara ƙari muna addu'a ba abin da zai amfanar da mu inda masallatanmu na duk duniya za mu saya mu yi ta addu'a Allah ba zai saurare mu ba dalili ita addu'an kanta tana da ka'ida mu a yau ita ce kai ita ce ni ita ce shugaba ita ce sojoji ita ce 'yan sanda ita ce 'yan kasuwa matsala ce ta gama gari ita ce ma'ana mu tuba mu koma ga Allah kafin mu fuskance shi da addu'a in muka fito muka yi alkunutu kai malami da kake cewa kana da masallatai kai ma kana addu'an za ta shafe ka manzala yana cewa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya yi umarni da kyakkyawa ka fa'ilihi kamar shi ya aikata shi man dalla alal khairi ka fa'ilihi wa man dalla alal sharri haka in ka shiryar zuwa ga sharri to kai kamar kai ka aikata shi to duk malamin da ya karbi kudin shugabanni ba don Allah ne ya fito ya ce a yi zaben nan ba a don personal interest nashi ya ce a yi zabe musulun musulun duk halin da muka shiga a nigeria kana da fasentin kasar da wannan din? kana da fasentin saboda haka man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati saboda haka mutane malamai fa yanzu suna suna ɗaukar za su yaudari ubangiji ma ba ba za ka yaudari Allah ba يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون su sun dauka suna za su yaudari ubangiji ba za ka yaudari Allah ba saboda haka gaskiyar magana kai ma shehi kai ma ustazu kai ma malam ka tuba mu tuba da abubuwan da muka aikata 'yan kasuwa bayan dawowa daga zanga-zanga ba gaira ba dalili suka kara wa kayan su kuɗi matsalar ka ce saboda haka abin da muke fama in dai muna so mu ga canji to wallahi Allah su mun tuba gaba ɗayan mu mun koma ga Allah saboda haka malamai sun sai da addini wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza halu ila shayadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzibu bihi wa yamudduhum fi tughyanihim fi tughyanihim ya'mahun ulaika allazina ashtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin sun bada addini sun karbi kuɗi suna ci da addini saboda haka in muka fito muka yi alkunutu kana cikin alkunutu wannan shine gaskiya sannan kuma 'yan kasuwa mu gyara halayenmu mu kyautata wa al'ummanmu sojoji mu ji tsoron Allah 'yan sanda mu ji tsoron Allah shugaban kasa da mataimakinsa ku ji tsoron Allah sanatoci mu ji tsoron Allah shine maganan da gwamnan Kaduna ya faɗa Sani ya ce laifin nan duk ya ce mu gwamnoni da shugabanni laifin mu ne. duk laifinmu ne saboda haka me dalili ba babu da arziki ba ne arziki yana tafiya gefe guda ɗaya ne ya yi maili zuwa ga wasu kalilan mutane yanzu a cikin maganar shugaban kasa kaf gaba ɗaya ni magana mai amfani guda biyu na samu a cikinta sauran maganar kada ba su da amfani magana na farko ya ce ya bai wa gwamnoni biliyan ɗari biyar da saba'in to kaga ya kamata mu tambayi gwamnoninmu gwamnonin arewa gwamnonin kudu wannan kudin me kuka yi da su kaga dole mu tambaye ku shugaban ƙasa ya ce ya ba ku kudi zunzurutu biliyan saba'in kasan ni sarkin bincike ne shi ma da na zauna na yi lissafi na gani billahi la illa huwa in za a siya shinkafa dubu hamsin hamsin buhu a kowane tirela a loda mata shinkafa tirela ɗari shida shida kowane sitar zai samu tirela ɗari biyar da hamsin da biyar a kudin da gwamnati ta warewa gwamnoni saboda haka mas'alar mu gaba ɗaya a kanmu ne ba wani da zai zo ya gyara mana kasar nan in ba mu ba saboda haka gargadi na farko malamai ku ne ya kamata ku ji tsoron Allah ku gaya wa al'umma gaskiya ku saya akan Allah da tabarkin Allah da tabarkin manzan Allah ku daina sayar da addini ku daina ci da addini sai zaka iya ka gaya wa kowa ya gaskiya amma lokacin da ka je ka ce ka je ka zauna a gaban wani shugaba ko mai neman takara ka ce kana da masallacin juma'a dubu kaza ka ce kana da masallatai kana da dubu kaza kana da makarantu dubu kaza ya dauki ya baka biliyan miliyan kaza idan kasa ta lalace kana tsammani ba za ka je ka amsa wannan tambayoyin ba a wajen Allah saboda haka ba abin da za mu daga hannunmu Allah ya saurare mu Allah ba zai saurare mu ba wannan shine gaskiyar magana dan addu'a tana da ka'ida manzala yana cewa yaya za a yi mutumin da ba'amuhu haramun wa mashirabuhu haramun wa malbasuhu haramun cinka haramu shanka haramun riganka haramun motar da kake hawa haramun gidanka a haramun ka gina duk al'amuran ka cikin haramun yake ka daga hannu ka ce Allah Allah fa anna yustajabu laka ta yaya Allah zai amsa maka bayan kai ma azzalimi ne bayan kai ma macutu ne duk cinka da shanka cikin haramun kake yaya za yi Allah ya amsa maka lokacin iyayenmu idan aka fito aka yi addu'a a ranar za a samu ruwa sai gani an samu so ɗari an fita ba a samu ruwa ba saboda addu'a tana bukatar mutumin kirki ne addu'a yana bukata sarkakakken mutum ne manzan Allah ranar juma'a irin ta yau aka kawo masa kukan fari a kan mimbarin ya daga hannu ya ce Allah muna bukatar ruwa ga gonakai suna tafiya mun mutuwa mutuwa kaza aka manzon Allah bai bar masallaci ba Anas dan Maliku yace as-sama'u kazzujajati sama tana nan sal kamar kwalba hadari ya haɗu kafin ya gama huduba ruwa ya sauka ba kowa anas ya ce kafin ya koma gidansa sai da ruwa ya jike shi sai da aka kwana juma'a ana ruwa ba a saya ba asabar lahadi litirin talata laraba alhamis juma'a ta sake dawa ruwa ba ta daina yi ba wani ya zuwa ciyar sulla duk abu yanya yawa zai zama bala'i ruwan nan da kace ya zo fa ta zama mana bala'i tana tafi da gidajenmu da gonakinmu saboda haka ya rasu lallahi ka dakatar da ruwan nan ya isa haka manzo Allah ya ce hawalaina la alaina manzo Allah yayi wafati sai na Umar yana cewa da muna tawassali da manzo Allah yanzu muna tawassali da ammin manzon Allah Abbasu saboda haka addu'a manzo Allah yana cewa rubba ash'ara akbara law aqsama lil maula kula abarra da yawa za ga mutum dugu dugu mai datti ka daina shi amma inda zai ce wallahi tallahi yanzu nan za a yi ruwa manzo Allah ya ce la'abarra Allah zai kubutar da rantsuwansa yanzu sai a yi ruwan amma ba da zalunci ba babu tuwon haramu a jikinsa babu rigan haramu a jikinsa babu takalmin haramu a jikinsa sarkakakke ne saboda haka shi yasa na gaya muku matsalar mu a Nigeria shugaban kasa ya tuba mataimakin shugaban kasa ya tuba senatoci su mutu tuba membobi su tuba gwamnoni su tuba 'yan kasuwa su tuba ma'aikata su tuba sojoji su tuba 'yan sanda su tuba immigration su tuba customs kowa ya tuba amma in ba haka ba duk maganan da muke yi aikin banza muke yi saboda haka 'yan uwa musulmi mu gane kiman dan adam duka wannan yana daga cikin abubuwan da muka sunta a cikin satin da ya gabata inna maqama takrimi allazi amtana Allahu bihi alal insan wannan daraja ta girmamawa da Allah ya yi wa ɗan adam ma kusa bihi ahadun an ahad ba a kebe wani akan wani ba babu fifiko tsakanin shugaban kasa da talaka babu fifiko tsakanin gwamna da talaka babu fifiko tsakanin soja da talaka babu fifiko tsakanin ɗan sanda da talaka dukkaninmu ‘ya'yan adamu ne dukkanmu mu ɗaya ne kai da ka zama soja Allah ya jarrabe ka ne kai da ka zama shugaban kasa Allah ya jarrabe ka ne kai da ka zama gwamna Allah ya jarrabe ka ne kai da ka zama mai kuɗi Allah ya jarrabe ka ne kai da ka zama talaka Allah ya jarrabe ka ne babu fifiko ga wani balle wani ya zo ya maka gadara ko balle wani ya maka nuna maka fifiko shi wani ne babu shi wannan bal huwa shamilun li kulli insan wannan darajar kowane ɗan adam yana da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yace wasu ma'u rabbi rabbikum ku ji fadin ubangijin ku ya ku ƴaƴan adamu wala qad karramna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimma khalaqna tafdila Allah yace wala qad karramna bani adama hakika mun karrama ƴaƴan adamu ba a ce shugaban kasa ba ba a ce gwamna ba ba a ce a'a 'ya'yan adamu kaf gaba daya Allah ya karrama shi wa hamalnahu fil barri wal bahri mun ɗaukaka su a doron kasa da kogi a cikin kogi ma yana tafiya a cikin kwale-kwale da jirgin ruwa wa razaqnahu min at-tayyibat mun arzuta su da dadada da kuma sarkakkun abubuwa wa faddalnahum ala kaseerin mimma khalaqna tabdilan mun fifita su fiye da dukkanin halattu tafdilan fifiko bal inna allaha jalla jalaluhu ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala lam yaj'al li ahadin sabilan li yatakabbara ala ghairihi Allah bai sanya wa wani ya nuna wa wani dan uwansa girman kai ba lokacin da ka zama shugaban kasa ka tuna kai daga 'ya'yan adamu kake kai ba mala'ika ne, kai ba aljani ba ne. iyaye ne 'ya'yan adamu iyayenka 'ya'yan adamu ne suka haife ka a cikin ayan adamu ka girma a cikin su kai makaranta a cikin su duk abin da ka zama har ka je ka zama shugaban kasa kafin ka zama shugaban kasa dubbai irin ka sun zama shugaban kasa kuma sun sauka sun zama ba komai ba yadda suka fara su ba komai ba sun dawo sun zama ba komai ba in ma kai gwamna ne haka kake in ma kai soja ne haka kake in ma kai dan sanda ne haka kake in ma kai dan kasuwa ne haka kake saboda haka babu wani fifiko da wani zai zo ya nuna maka girman kai ko ya nuna shi wani abu babu shi wa kaifal insanu ya takabbaru ala akhihi insan ta yaya dan adam zai nuna wa dan adam dan uwansa girman kai wa aslul khalqi wahid asalin halittan kuma duk iri ɗaya ne karka ji ka ce kai ka soja ne ka sa kaki ka dauka kai wani daban ne a kai ba dan kai in kai daban ne sai ka zama aljanu ko ka zama dabba amma asalin halittar mu ni da kai duk iri ɗaya ne kawai bambanci yanzu ka je ka sa kaki ne riga ka sa rigan nan kafin ka sa wani ya sa kuma za ka iya ka cire wani rana kuma wani zai iya wanda ka wulakanta shi gobe ranan kiyama shi ma ya je ya sa wannan kaki ah, wata rana an fahimtar can kai in dan sanda ne kafin ka sa wannan kakin wani ya sa sannan wata rana wanda ka wulakan tashin shi ma zai iya yaje sa saboda haka babu wani mahaluki da ya isa ya yi wa wani nuna girman kai da isa dukkanmu iri guda ɗaya ne kar wannan jiniyan ya rudar da kai wal ardu lati ya ishuna alaiha wakid kasan da muke rayuwa duk iri guda daya ne in kai gwamna ko shugaban kasa in kana kallon kai kanka ba ba mutum bane kai ba dan adam bane ka fita akan wannan kasan da aka halitta shi dan ƴaƴan adamu ka fita a ciki ka je ka nemi wata kasar ka wannan kasan Allah ya halicce shi ne saboda ƴaƴan adamu sannan kuwa wasama'u allati yamtaziluna yastazilluna biha wahid saman da yayi mana rufi duk guda ɗaya ne in kai ba dan adam bane ka nemi wani sama bayan saman ubangijin da yayi wa 'ya'yan adamu ka je ka nemi wani walhalu allati ya'ishuna fiha wahid halin da muke rayuwa duk iri ɗaya ne shinkafa kake ci shinkafa nake ci nama kake ci nama nake ci duk halin da muke rayuwa moto kake hawa moto nake jirgi kake hawa jirgi nake hawa duk irin halin namu guda daya ne wal waki duk kuma makoman mu guda daya ne a ranar kiyama walizalika kana nida'ur rabbani alkabiru linnasi sai Allah yayi kira mai girma ga mutane min adam tun daga annabi adamu har izuwa abusa kafo fi hazal wujudi a cikin wannan sabon mu sai Allah yayi wani kira mai girma saboda kowa ya shiga hankalinsa Allah ya ce ya aifan nasu ya ku mutane inna halaknakum min zakarin wa unsa ni na alice ku maza da mata wa ja'alnakum shu'uban na sanya ku jama'a jama'a a cikin jama'an wa kaba'ila akwai kabilu iri daban-daban lita'arafu saboda kusan juna amma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi girmanku mafi darajanku a wajen Allah shine mafi tsoronsa a nan ne ɗaukakan yake ba wai dan ka zama shugaban kasa bane ba dan ka zama gwamna bane ba dan ka zama senator bane ba dan ka zama soja bane ba dan ka zama ɗan sanda bane a'a ɗaukaka da girma a wajen tsoron ka yake saboda haka wannan shine kiran da Allah ya yi wa duk duniya shasa abubuwa da yawa ya faru kar wani malami ya zo ya yaudare ka ya ce maka ah, shi ustazu ne shi malam ne shi sheyi ne in ba zai gaya maka gaskiya ba ka rabu da shi in azzalimi ne ka rabu da shi watakila in ka fi shi sauran Allah ka fi shi a wajen Allah duk wani shugaba da ba zai yi adalci ba aikin banza ne in ka fi shi sauran Allah ka fi shi a wajen Allah karka gani ya zama shugaban kasa karka zai ya zama gwamna in soja ba zai ji tsoron Allah ba duk aikin banza ne in dan sanda ba zai ji tsoron Allah ba aikin banza ne in ko yan kasuwa ba za su ji tsoron Allah ba aikin banza ne daukakanka da girman ka a wajen Allah shine yaya sauran Allah ka yake shi yasa Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa kada mutum ya dinga alfahari ni kaza ne ni kaza a'a kai ba komai bane inda zaka san kai ba komai bane ayi riwayin nin shekara 20 ko 30 a cikin rayuwarka mu gani daga yanzu mu yi riwayi in kai gwamna ne mu yi ne shekaru 20 ko 30 kai ba komai ba ne kai wani yashashe ne yanzu watakila a cikinmu nan in shekara 20 da ya wuce da 30 shi mai arziki ne ya fi ka komai ta saboda haka mai a ciki saboda haka muna kira ga shugabanni sakon da aka yi ya zamanto ya isa zuwa gare su ma'ana ba wai don ba a son su ba ne aka fito zanga-zanga ba don wai ana kiyayya da su ba ne a'a matsala ce ta sa suka fito to wannan sakon ya zamanto ya isa idan kunne ya ji to jiki ya tsira. mataki shine yaya za a yi a ɗauki mataki al'umman nan yin wanda suke ciki su fita daga cikinta idan ko ba haka ba to faɗin ubangiji zai tabbata wa in uttum uduna idan kuka sake jefa al'umma cikin yunwa yunwan su nan ba ku kawar da shi ba ya sake sananta to za sake dawowa gidan jiya wannan shine gaskiyar magana saboda haka ku ɗauki duk matakin da za ku ɗauka ku kawar da yunwa a kasan nan sannan kuma jami'an tsaro dukkanmu 'yan Nijeriya ne dukkanmu mutane ne dukkanmu halitta guda ɗaya ne a lokacin da mutane suka fito zanga-zanga da takarda to ku koyi abin da kasashen waje suke yi ba a tarwasa zanga-zanga da bullet mai rai a da ruwan zafi da bullet na roba da tear gas da haka ake yi amma na jinjina wa shugaban sojoji da aka kashe mutum ɗaya a Zariya suka fito suka ce sun yi nadaman abin da ya faru kuma za su ɗauki mataki amma alal hakikatil amri abinda shugaban 'yan sanda ya faɗa ni ban ji daɗinsa ba an kashe mutane da dama kace ba mutanen ka bane wasu mutane ne masu bakin kaya su suka yi ba kace ba 'yan sandan ka bane kaga wannan ya saba wa hankali ul haqqu walau murra faɗi gaskiya komai dacinta saboda haka shi wannan shi muka rasa a kasar saboda haka al'adulu almusawatu daidaitawa bainan nasi a tsakanin mutane fil hukumi a cikin hukunci idan ko ɗanka ne yayi laifi ka ce yayi laifi zaka horar da shi so gobe ba za a maimaita shi ba yanzu abin da shi bai sani ba irin wannan kalamun an wuce shi wannan all model ne ba shi zai sa mutane yanzu su yadda da kai ba idan ka faɗi wani magana a yanzu irin zamanin da muke ciki ɗan ma zai ce baba kai kariya saboda ya san gaskiyar matar ka za ce maka wannan kariya kuka yi lokacin da babu social media lokacin da babu ba a viewing lokacin da ba a recording a irin wannan ne idan ka faɗi wani magana za a yadda da kai amma a yanzu zamani na ci gaba na wayoyi na 'yan jaridu sun waye an samu ci gaba iri-iri lokacin da ake abin a wani yana opsiya yana biwin yana ɗaukawa a nuna wa duniya hatta ma a jawo fuskan mutumin a ce ga wannan shi ya aikata abu kaza ah wanda duk yayi yi laifi a cikin mutanen ka to ba haka ake yi ba ka ladabtar da su kuma za mu ɗauki mataki to ka kwantarwa mutanen duniya hankali kuma ka san kiman ɗan adam dan adam yanzu sha sa muke faɗin girman dan adam mu gane waye dan adam a wajen Allah saboda haka yanzu kai dan sanda in ka kashe mutum a zanga-zanga wannan dan uwanka ne ka kashe kuma abin da ake magana din kai ma kana ciki in ka san ta gyaru ɗan sanda zai ji daɗi soja zai ji daɗi immigration zai ji daɗi ma'aikata za su ji daɗi 'yan kasuwa za su ji daɗi ba wanda wannan wannan sadar rayuwar bai shafe shi ba kaf yanzu shugaban kasa ya ce zai bada minimum naira dubu saba'in naira dubu saba'in nan a haka din ma na ji daga bakin gwamnan gombe gwamnan gombe na kuma shine shugaban gwamnonin arewa ya ce fa wannan an hada su da talakawa rikici ne ma'ana ba za su iya su biya dubu saba'in din ba ma a lokacin da buhun shinkafa yana yana naira dubu tamanin da biyar a lokacin da fulawa yana dubu saba'in a lokacin da taliya yana dubu goma sha bakwai ka ce ba za ka biya dubu saba'in ba wanda inda hakikatul amri ne bai kamata a nigeria a biya kasa da dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ba minimum a wannan rayuwar da yanzu muke ciki to kaga wannan shi muke bukata a gyaggyara su in ka ce ba za ka biya ba duk mutumin da ya ce ba zai biya dubu saba'in ba to ya kamata ya sauka daga gwamna akwai wanda za a samu zai iya ya biya ko da dubu ɗari ne zai biya yanzu wannan kudin da shugaban kasa ya ce ya baku to ku dinga biyan albashin da shi mana ya isa kuma da aka cire tallafi an kara muku kudade ninki ba ninki saboda haka yan uwa mu gane cewa rai ran adam abu ne mai girma laqad ja al-islamu li yukhabiza alal insani musulunci ya zo ne dan ya kiyaye ɗan adam fakana min maqasidihi hazihi shari'atil garra'i yana daga cikin nufin wannan shari'a mai haske hibzun nafsi kiyaye rai bal inna ihya'un nafsi fi mizanil islam ihya'u nasi jami'an a mizanin a ma'aunin shari'a kiyaye rai kamar kiyaye mutanen dudduwa duniya ne ka kiyaye rai guda ɗaya tak to kamar ka kiyaye mutanen duk duniya ne idan ka kashe rai guda ɗaya tak kamar ka kashe ran mutanen duk duniya ne wa ina katla nafsin huwa qatlu linnasi jami'an kashe rai guda daya kamar kashe mutanen duk duniya ne fakana mimma katabahu Allahu ala bani insan fi kulli zamanin wa kamanin abinda Allah ya wajabtawa ƴaƴan Adamu a kowane zamani a kowane state a kowane jiha annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala nasa jami'an wa man ayaha faka annama ayan nasa jami'an kaji fa duk mutumin da annahu man qatala nafsan ghairi nafsin duk mutumin da ya kashe rai wannan rai ba tare da ya kashe wani rai ba au fasadin fil ardi ko kuma ba barna yayi a doron kasa ba faka annama qatala nasa jami'an kamar ya kashe duk mutanen duniya ne rai guda daya a wani hadisi manzo Allah yana cewa mumini zai iya ya samu duk wani sauki a lahira in dai a cikin fayil nashi ba kashe rai to ana tsammanin zai samu rahamar ubangiji a wani hadisi Manzana yana cewa la zawalu duniya wani alallahi a rusa duk duniya gaba ɗaya gininta da komai a rusa ta kaf gaba ɗaya ita ta fi sauki a wajen Allah akan kashe na guda ɗaya mana <coughs> dubbar nan da 'yan zanga-zanga suka yi da ka kashe rai guda ɗaya wannan barnan ita ce tafi sauki inda za su rusa kano gaba ɗaya inda za su rusa nigeria gaba ɗaya to kashe rai ɗaya ita ce mafi muni rai yana dan adam yana da kima a wajen Allah kawai dan kaga mutane ka kau kau kau dadin bindiga ka harbi wannan ka harbi yaron da bai ji ba bai gani ba wani ma a cikin gidansa ne bullet din ya je ya same shi wata ma ce ka kashe ina hau a daga tutocin don mutane tutocin kasashen duniya kaf gaba daya da ka kashe rai guda daya gwara a daga tutocin don tutocin duk kasashen duniya to me dan an daga tuta ma'ana fa abinda shugabanni ba su fahimta ba shi sako kowa da yadda yake isar da sako isar da sako tana zuwa ne ta bangare daban-daban yanzu jariri shi ma yana zanga-zanga in ya shiga wani hali kana so da baka so sai ka zo ka nye nye shi ma yana zanga-zanga ne saboda me ya isar da sako tension din mutane ya zo kansa saboda yana cikin damuwa ko yunwa ko rashin lafiya ko wani abu idan ya fara girma sai gani shi da kansa zai kai wa ya kai wa dan dauki yanzu ya gane maman mama zai je ya kama maman sai an gane cewa yanzu nono yake so sai a bashi nono in ya kai masa da zai ci abinci shi da kansa zai dauki kwano ya je murhu ya je a zuba masa abinci kowa da yadda yake isar da sako da aka fito zanga-zanga da ba ku fahimci wannan turancin ba shine sai aka fito da turanci to bari a daga mana tutan wata kasa don tension naku ya dawo kansu wannan shine kadai isar da sako ne wanda kuka kama su daga Kano daga ina har aka kai Abuja muna kira ga shugabanni a sake su ba wannan wani abu ba ne. wallahi mun fi so ku yi mulkin nan fiye da soja ya zo mana muna zanga-zanga ne don kwato hakki mu ba muna kin ku bane muna son ku don sha sa aka zabe ku inda ba a son ku ba za a zabe ku ba saboda haka kuma ku jawa shugabanni shugabannin 'yan sanda ko sojoji hankali masu kashe mutane ba daidai ba ne ran dan adam yana da kima saboda haka Allah subhanahu wataala yana cewa wa man ayaha wanda ya raya rai guda ɗaya, faka annama ahayan nasa jami'an kamar ka raya duk duniya ne bal innal qur'anal karim yurshidul bashariya ita alqur'ani tana shiryar da humanity dan atantaka alkur'ani yana nuna mutane wato dan adamtaka ila anna katila akihi kaman katala nafsahu wanda ya kashe ɗan uwansa wanda ya kashe rai to kamar ya kashe kansa ne idan ka kashe mutum to kanka ka kashe don shi wannan da ka kashe din dan adam ne kamar ka yana da baba kamar yana da kake da baba yana da family kamar yadda kake da family dukkan ku ƴaƴan adamu ne da hawwa'u saboda haka ba a yadda ka kashe mutum ba shasa Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin sa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman kada ku kashe kanku ma'ana ba ka kashe wani ne ba sha sai kar ku kashe kanku wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku dan idan ka kashe wani kanka ka kashe idan ka kashe civilian kai dan sanda kanka ka kashe aiki ba a'a laluma da zance mai kyau haulun ma'ruf khairun min sadaqatin yaqbahu aza saboda haka kalma mai daɗi yana kwantarwa ɗan adam yanzu misali mu duba bangladesh a satin nan ranar litilin 'yan zanga-zanga sun kifar da gwamnati. an kashe su kaga bindiga ba ta yi amfani ba an yi musu tiya gas bai yi amfani ba an sa su kofi bai yi amfani ba wata guda suka yi suna zanga-zanga amma karshe yanzu wannan matan ta sauka ita ta zama 'yar gudun hijira talakawan kasan su ne masu kasan su aka bari yanzu a kasan saboda ka wani duka sako ne yake nuna maka menene yake rusa kasa rashin adalci me yake tabbatar da kasa adalci saboda haka daga karshe haka kuma yadda addini yake kiyaye ran mutum haka yana kiyaye dukiyoyin mutum yan zanga-zanga bata gari da suka fito suka lalata dukiyoyin mutum suka saci dukiyoyin mutane suka barnata dukiyoyin mutane sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah wannan abin da suka yi ba daidai ba ne gwamnati idan ta kama irin wayannan to ya hukunta su shine daidai sai a samu zaman lafiya gobe kuma ba za a aikata shi ba yan uwa musulmi kasar mu tana bukatan rokon ruwa ga shuka tazan ta zan tana nema ta mutu wasu ma duk ko an yi ruwa a yanzu ba za su iya tashi ba saboda yadda aka samu rashin ruwa an samu gab ba a samu ruwa ba saboda haka yanzu idan muka yi sallah da Allah kowa ya karanta inna anzalnahu kafa takwas sannan kuma a karanta isgifari kafa saba'in da niyan Allah ya bamu ruwa mai albarka Allah ya bamu damuna mai albarka Allah yanzu ga halin da muke ciki na yunwa Allah karka jarrabe mu da fari da zamu sake shiga wata bala'i aqulu qawli haza astaghfirullah li wa lakum kumu ila